Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo dubu ɗaya ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar dukkansu a FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya a safiyar Alhamis nan biyu ga watan Yuni shekara ta 2016 daga nan gundumar Columbia sahabu Imam Aliyu ne tare da Jimmai Ali da kuma sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da wannan shiri ga kanun labarai. Kwamitin sulhu ya ƙara wa'adin takunkumin da ya azawa ƙasar Sudan ta kudu na ƙarin shekara guda. A ƙasar somaliya kuma 'yan bindiga sun kashe akalla mutane goma ciki har da 'yan majalisar wakilan ƙasar guda biyu. Sa'annan kuma a nan Amurka wata 'yar gaba da firamare musulma za ta samu damar shiga makarantar horon soja kuma an batta za ta rika sa hijab. Kanun labaran kenan. muna sanar da masanin shugaban kasa zai kawo ziyarar aiki na yini daya a nan jihar Rivers. Takaice da abin suke sanar da kai cewa a rundunar 'yan sandan jihar Rivers a shirye take tsaf abin da shafi harka na tsaro. Wannan ba zai hana mu mai ci gaba da ainihin shirye-shiryen ba domin ci gaba da kare ainihin dukkan ainihin abubuwan da ke na gwamnati da da farko kakakin rundunar 'yan sanda a jihar rivers dsp ahmed kidaya muhammed kan ziyarar aiki ta wuni ɗaya da shugaba muhammadu buhari zai kai jihar rivers yau murya ta biyu ta janar rabi abubakar ne daraktan yada labarai na rundunar mayakan najeriya kan tsagerun yankin niger delta zuna da karin bayani bayan labaran duniya a jamhuriyar niger kuma mutane sama da dubu mai tanne suke fama da yunwa saboda karancin abinci gwamnatin jihar niger a najeriya kuma ta tsoma baki kan rikicin filaye karamar hukumar sulaja sannan mu kawo muku shirin domin iyali yanzu ga labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Bai ɗaya kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da wani ƙudurin sabunta takunkumin da aka azawa ƙasar Sudan ta gudu na ƙarin shekara guda. A ranar Talata wakilan kwamitin suka yi na'am da ƙudurin. Ƙudurin ya tanadi haramta bulaguro da kuma hana ƙasar amfani da ƙaddarorinta. Minti ashirin kacal wakilan kwamitin suka yi suna yin muhawarar sabunta takunkumin da aka azawa a ƙasar Sudan ta kudu ɗin. A yayin da yake wa wakilan kwamitin jawabi jim kaɗan bayan an kaɗa wannan ƙuri'a, wakilin Amurka na musamman a kan harkokin siyasa a Majalisar Ɗinkin Duniya, David Pressman ya ce wannan ƙudiri ya kamata yi wa shugabannin Sudan ta kudu tuni cewa ba su da zaɓi illa ƙaddamar da yarjejeniyar samun zaman lafiyar da suka ƙulla. daga somalia kuma shaidun gani da ido a mogadishu babban birnin kasar sun ce akalla mutane goma aka kashe fiye da goma sha biyar kuma suka jikkata lokacin da 'yan yakin sa kai sa kai hari a wani otal jiya laraba wani dan majalisar wakilan kasar mai suna muhammad ismail shuriya ya faɗa a muryar amurka cewa 'yan majalisar wakilai guda biyu abdallah jama kabowen da muhammad gure suna cikin mutanen da aka kashe sannan dan majalisa na uku mai suna abdallah hashi ya ji rauni wani dan jarida mai zaman kansa ya faɗa a muryar amurka cewa ya ga gawarwakin mutane biyar a harabar otel ɗin an ba da rahoton cewa harin bam da aka ɓoye cikin wata mota da aka tada ne jikkata mutane da dama yawanci su suna sallar magari ba an kai hari akan otel ɗin ambasada ne sa'o'i bayan da jami'an somalia sun ce an kashe wani babban kwamandan ƙungiyar al-shabab wata 'yan makarantar gaba da firamare musulma daga jihar florida nan amurka wadda take fatar shiga rundunar mayakan ruwan amurka za ta samu damar halartar kwalejin horon sojoji kuma za a batta ta sa hijab da farko wannan yarinya mai suna sana Hamza ta so ta halarci sananniyar makarantar horon sojoji a jihar south carolina amma makarantar ta ce ba za ta bari ta sanya hijab ba maimakon haka jiya laraba sana ta ba da sanarwar cewa za ta halarci jami'ar norwich A watan jiya shugaban makarantar General John Rosa ya ce a yayin da makarantar ta fahimci muhimmancin 'yancin barin mutum yin addinin da ya ga dama da kuma ganin cewa kowa ya sa yunifom daidai wa daida makarantar za ta bar sana'a ta rika sanya hijab. Wannan batu ya haddasa cece ku ce akan 'yancin yin addini da aikin shiga soja. Sana'a ta ce ta faɗa wa Janar Rosa cewa ita tana ganin ba a yi mata adalci ba idan aka ce ta yi zaɓi tsakanin addininta da kuma zuwa makaranta a saboda haka makarantar ta yi na'am da buƙatar ta cewa za a bata ta rufe kanta da hijab kuma ta sanya suturar da za su rufe hannayenta da kafafuwanta a lokacin horon motsa jiki a jami'ar. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. ana kyauta zaton akwai yara kimanin dubu ashirin a birnin falujan kasar iraki waɗanda suka rasa mafita a yayin da ake tafka fafatawar kwaci birnin daga hannun 'yan yakin sa kan ƙungiyar isis wanda suka mamaye wato birnin fiye da shekaru biyu da suka shige tun lokacin da sojojin iraq suka kaddamar da yakin sake kwace wannan birni wato iyali kalilan ne suka samu damar ficewa daga wannan birni asusun lura da yara na majalisar ɗinkin duniya ya ce wasu sun samu nasarar kaiwa ga sansanonin yan gudun hijira yayin da wasu kuma suka nemi mafaka daga wurin yan uwansu asusun ya yi kashedin cewa yara suna fuskantar barazana a cusa su a da su zama yan yakin sa kai saboda sun rabu da iyayensu. su a wani labarin kuma sojoji da suke samun goyon bayan amurka sun samu nasarar mamaye ƙauyuka guda tara kusa da kan iyakar turkiya da siriya ta ranar talata a yayin da suka doshi birnin manbij da ke hannun 'yan isis ha kuma amurka ta kai hare-hare da jiragen saman yaƙi a kan birnin manbij da ta kashe farar hula goma sha uku yara uku suna daga cikin waɗanda aka kashe An rufe wani asibiti mai zaman kansa a lardin Suez na na gaba tekun kasar Masar bayan wata budurwa 'yar shekara goma sha bakwai ta mutu a lokacin da aka yi mata kaciya. Ana iya yankewa duk wanda aka samu da laifin yi wa mace kaciya hukuncin daurin shekaru biyu a gidan yari. A 'yan kwanakin da suka shige aka yi wa wannan yarinya mai suna Maya Mohammed Musa da tagwayenta kaciya a asibitin da ke Suez. wani jami'in ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar ya ce tuni aka gudanar da binciken gawar maya domin tantance abin da ya kashe ta tun shekara ta 2008 aka haramta yi wa mata kaciya a kasar masar to amma har yanzu wannan al'ada na, na zama ruwan dare a kasar kila a hukunta likitoci guda biyu da kuma shugaban asibitin a wata sanarwa ofishin majalisar ɗinkin duniya a masar ya allah wadai da mutuwar maya ya kara da cewa majalisar ɗinkin duniya ta ƙudiri aniyar yin aiki da hukumomin Masar ɗin domin kare 'yancin 'yan mata da mata ciki har da kare su daga kaciya. Labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To da yau ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai kai ziyarar wuni ɗaya a jihar Rivers inda zai yi bikin ƙaddamar da shirin tsaftace muhalli a yankin oguni wadda ayyukan tonon mai suka lalata. Shugaban yana ziyarar ne a daidai lokacin da kuma wata ƙungiyar tsageren yankin Naja Delta suka zafafa kai hare-hare kan cibiyoyin mai da jami'an tsaro wadda ya mai da hannun agogo baya a samun kudaden shiganta. Ga ci gaban rahoton da Lamido Abubakar ya aiko mana. muna sanar da masanin shugaban kasa zai kawo ziyaran aiki na kwana na yini daya a nan jihar Rivers amma tun kafin zuwansa muna tattaunawa da duka madafin da ya kamata ce mun tattauna da su saboda mu ga mun tanar da abin da ya kamata a wannan nasu ziyara ta gaci da mun suke sun sanar da kai cewa a rundunar yan sandan jihar Rivers a shirye take tsaf abun da ya shafi harka na tsaro saboda wannan ziyara na shugaban kasa bayan haka kuma ba mu kaɗai muke ba kasan shine babban kwamandan sojojin Najeriya so muna samun goyon baya ma daga wajen sojoji saboda su tallafa mana a wannan wannan al'amari na tanar da tsaro so da ta gaci zan gaya maka a bangaren jami'an tsaro mun gama shirye shiryawa an cikin ikon ubangiji kuma zai zo shi tafi ba tare da wani abu ya faru ba. to bai misali tunda kuna wannan aiki na haɗin gwiwa misali da sauran jami'an tsaro gashi kuma yankin naji Delta yan kwanakin nan ana ta samun hare-hare musamman na tsagerin naji Delta kamar akwai wani kalubale da kake ganin kuke fuskanta na tsaro? a wannan a yanzu dai ba wani kalubale da muke fuskanta amma na gaji kamar kana dangantawa da abubuwan da suke faruwa a jihar a jihohin Niger Delta eh, duk wani labarin da ke faruwa a jihohin Delta babu abun da faru a Najeriya Rivers. So ina da ah, ba ma fuskantar wani barazana. Amma don ba ma fuskantar wani barazana bai zama na kan cewa ba mu shirya wata barazana ita taso ba. So ko da wata barazana ta taso ma mu shirya mata. An dai dade ana tafiyar hanwainiya dangane da gyaran muhalli a yankin na Ogoni tun dai wasu tsawon shekaru ofishin kula da muhalli na majalisar ɗinkin duniya ya fiddo da wani rahoton bincike kan gyaran muhalli na daga ayyukan mai a yankin. to ko meye ma'aikatar muhallin najeriya ke ciki kan shirye-shiryen kaddamarwa alhaji ibrahim usman jibirin wamban nasarawa shine karamin ministan ma'aikatar muhalli wanda kuma tuni ya iso birnin fatakwal ga abin da yake cewa alhamdulahi yanzu da nake magana da kai ina ma filin da za a kaddamar da wannan gagarumin aiki ne tare da ma'aikata don mu tabbatar da cewa komai ya su daidai. So a mu gefen mu kan mun tabbatar da cewa shirin nan ya kan kama kuma muna fatan Allah ya taimaka mana a yi lafiya a zama lafiya. Misali ban sani ba ma'aikatan muhalli wani irin shiri take misali kuna kokarin ku tabbatar da kun cimma wato guri ne game da batun gurɓata muhalli a kawar da shi ne ko kuma me gwamnati za ta yi dangane da wannan matsala. matsala da ta shafi yankin na Niger Delta baki ɗayansa. Burin mu a ma'aikatan muhalli da kuma ma ƙasa baki ɗaya shine gurɓacewan da muhalli ya yi a wannan shiya ta Niger Delta a yi ƙoƙari a gyara a share duk dattin da ke tattare da gurɓacewa innan. kuma bayan haka burinmu na biyu shine bayan an yi wannan aiki wadda abu ne wanda zai ɗauki shekaru kamar ashirin da biyar zuwa talatin yaya za mu yi mu tabbatar da cewa ba a koma gidan cewa lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya har yanzu dai yankin Naja Deltan Lamido ya aiko mana da rahoton cewa. Kungiyar 'yan bindigan Naja Delta Avengers tana neman gurgurta tattalin arzikin Najeriya a 'yan kwanakin nan. Kungiyar ta Naja Delta Avengers ta yi kirarin sake kai wani mummunan hari kan wata babbar tashar rijiyar mai na kamfanin man Chevron mallakar kasar Amurka a shiyar jihar Delta. Kungiyar ta sanar da kai wannan hari ne ta email a wani sako da ta aikewa manema labarai. Janar Rabe Abubakar shine daraktan watsa labarai na na rundunar sojan Najeriya na kuma tuntube shi ta wayar salula. Wannan ba zai hana mu mu ci gaba da ainihin shirye-shiryen ba domin ci gaba da kare dukkan abubuwan da ke na gwamnati da kuma sauran na mutane wanda ba su cikin wannan 'yan kungiya. So dole ne mu kare haƙƙin wanda ba su ciki sannan kuma muna ɗaukar sauran matakai. Wannan matakan muke ɗauka shine muna a kyau tsammanin insha Allah za mu kai ga cimma nasara don ainihin dakushe ko kuma kama dukkan wanda ke da hannu irin wannan abubuwan. fashin baki kan tsaro ya kumando ahmad tijani baba gamawa ya yi tsokaci dangane da wannan dambarwa ta sabuwar kungiyar 'yan bindigan niger delta wayannan abubuwa da suke faruwa ba abubuwa ba ne na daɗi kwarai da gaske a shekara da shekaru wayannan mutane an yi kokari a gwamnatance a ga an biya musu bukatunsu an ɗauki hatta yaransu da sauransu an kai su karatu zuwa waje an koyar da su sana'o'i da sauransu amma har yanzu ba a cimma a nasara a kan abubuwan da suke ba kuma idan ka duba irin abubuwan da suke faruwa yanzu da matsayin da najeriya take bai kamata a fara samun irin waɗannan abubuwa ba abin da suka sa a gaba kawai a yi tsageranci a samu kuɗi a ba su damu da abubuwan da ke faruwa ba suna nuna su burgutar da al'amarin ƙasar nan lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal najeriya kuma sai jamhuriyar Nijar inda hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya suka bayyana cewa akalla kashi ashirin na mazauna wasu yankuna a jamhuriyar ko kuma a ƙasar suna fama da yunwa. Tuni har an fara ɗaukar matakai a ɓangaren ƙasa da ƙasa da kuma gwamnatin ƙasar domin shawo kan wannan lamari, kamar da yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Suleiman Muni Barma ya aiko mana. Reshen na Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jin kai OCHA a wannan rahoto ya bayyana cewa matsalar karancin abincin ta shafi kashi 20 daga cikin ɗari na al'ummomin yankunan Maraɗi, Tawa, Tilaberi da Zandayar. galibinsu mazaunan karkara waɗanda aka kesta cewa dubu ɗari daga cikin na cikin mawuyacin hali, yayin da miliyan ɗaya da dubu ke cikin wani hali mai sassauci. rahoton na ocha wanda ya bayyana a daidai lokacin da manoma suka fara ayyukan damana ya yi gargaɗin cewa idan ba a ɗauki matakai ba abin zai ta'azzara tsakanin watan yuni zuwa agustan da ke tafe tuni dai ƙungiyoyin hararen kula suka fara kiran gwamnatin ta nijar ta ɗauki matakan tallafawa talakawan da abin ya shafa Hamidu CD Fodi shine shugaban kungiyar kulawa da rayuwa. Mun san da canjin yanayi, mun san lokaci ya sake, yau noman da ake zamanin da muna yara, in an ci a yi shi mun san da ba samu abinci. Gwamnati ne ya kamata ta shiga cikin karkara, ta horar da talakawa, ta ba da kayan aiki takin zamani in ana ba da shi a lokaci zancen yunwa zai hita a ƙasar mu in ka diba mai gida baya da komi a gare shi kenan abincin nan gwamnati ne kamata da sako sako tana biya gida gida duk wanda aka san fi yana cikin matsala sai a bashi gwamnati ita ce uban kowa wani abin da ke zama matsala ga talakawa shine yadda farashin buhun hatsi da danginsa ya yi tashin goron zabi a kasuwannin kasar ta Nijar sakamakon gardamar da damanar bara ta zo wa yankunan da tun fil azal a kansu ake dogara Alhaji Sani Shekarau shine shugaban kungiyar 'yan kasuwa masu shigo da kaya daga ketare. Sai dai a yi haƙuri hatsi bana ya yi sama kwarai yau abin da aka sai da cin kasuwa jikka 21 saboda haƙi mara da ke ba hatsi kuma hatsin nan babu samara da sai kasar zandar ake samun shi kaɗan kaɗan saboda shi ne ya tsada ita kuma masara ana sai da jika goma sha bakwai da rabi dawa ana sai da jaka goma sha bakwai gwamnatin kasar wacce ta tabbatar da alkaluman na ocha ta bayyana daukar matakan samar da cimaka kyauta ko kuma akan farashi mai rahusa ta hanyar ma'aikatar yaƙi da karancin abinci selul cris alimentar kamar yadda shugaban ma'aikatar ya bilan mamman ya jaddada C'est une situation plus ou moins normale chez nous au Niger. ya ce wannan ba bakon abu bane a nan nijar idan irin wannan lokaci ya zagayo kuma kamar yadda aka saba a can baya idan aka shiga irin wannan hali gwamnati kan ɗaukar matakan shafe hawayen al'umma ta hanyar basu taimakon abinci ko sayar da cimaka akan farashi mai rahusa a bana gwamnati ta ɗauki matakan rigakafi tun kafin abin ya tsananta saboda haka aka saka ton dubu hudu na cimaka a kasuwanni akan farashi mai rangwame ba idinsa akwai wani shirin sayar da tan dubu ishirin gwamnati maka a kowane wata da za a share watanni hudu ana gudanarwa a wuraren da aka tabbata matsalar na da kamari wato dai ton dubu tamanin na cimaka gwamnati ke da niyyar tanadi a wannan shiri za kuma a sayar da bahun hatsi a kan jika goma sha uku na sefa kwatankwacin rabin abin da ake sayar da shi a kasuwanni sannan akwai ton dubu hamsin da za a rarraba wa talakawa kyauta daga wannan wata na yuni sont planifiés à partir du mois de juin. yanzu kuma bari mu koma Najeriya makon jiya mun kawo muku rahoto kan rikicin filaye tsakanin wasu mutane da suka ce sun gadi filayen daga kakanninsu kuma da kuma shugabannin karamar hukumar Sileja da rikicin ya kaure har aka kai ga amfani da makamai aka jikkata wasu mutane. To jiya gwamnatin jihar Niger ta ɗauki mataki kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da wakilinmu a yankin Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana. Gwamnatin jihar Niger a tarayyar Najeriya ta dakatar da karamar hukumar Sulaja daga rabon filayen da wasu al'ummomin karamar hukumar suka yi korafin cewa ana raba su ba a kan ka'ida ba. A cikin makon jiya ne dai wasu mutanen karamar hukumar ta Sulaja suka koka. akan matakin da suka ce karamar hukumar ta ɗauka na kwace masu filayen da suka ce sun gada tun daga uwaye da kakanni. To amma kwamishinan kula da ma'aikatar filaye na jihar Niger Alhaji Halliru Zakari Jikan Toro ya ce filayen mallakar gwamnatin jihar Niger ne, saboda haka karamar hukumar ta Silaja ba ta samu izinin raba filayen ba, kamar yadda ya yi ƙarin bayani. To lallai babu shakka wannan hilin hilin gwamnatin jiha ne kuma mai girma gwamna ya bada umarni cewa a zo a yi layout a sa infrastructure sannan a raba ma jama'a turka a halin da muke ciki yanzu local government bata samu izini daga gwamna cewa a raba wa layin ba to yanzu eh, bayanai nuna cewa sun riga sun fara rabawa wani hali wani matsayi ake kenan to mu bamu da labarin wannan rabon da suke yi abin da muka sani shine cewa suna bisa kan process in neman approval su masu wannan korafi mutane kenan menene sakon ku a wurin su to mu abin da zamu ce masu shine cewa idan akwai wani mutum guda wanda zai iya cewa ministry na, na uh, land and housing ta making allocation a ko ina a suleja a inda suke magana nan a kawo mana takarda guda na allocation da state government ta yi to ita ma dai karamar hukumar sulajan ta ce tabbas filayen ba mallakar ta ba ne honorable abdullahi maji shine mataimakin shugaban karamar hukumar ta sulaja ga abin da ya shaida min ta wayar salula akan wannan al'amari ah, waje ne na gwamnatin jiha waje ne da sojoji suka zo na shekaru da dama tun lokacin da ake gina babban birnin tarayya abuja na yanzu to yanzu yanzu me ya kai cewa wasu sun je suna dukan wasu a wurin an ce jami'an ku ne na karamar hukuma abin da mu muka sani a kai kwanakin baya sun kai kotu sun kai karamar hukumar su da kotu da sunan cewa waje nasu ne da sun dade suna noma a wajen kotu ta yi watsi da wannan kara nasu sati daya da ya wuce hmm. bayan kotu ta yi watsi da karan sai suka koma na fili amma ita karamar hukuma ita take ta ido a kan wannan waje suka je suka zo da cikin wajen bayan kotu ta haramta musu wannan waje wanda kuma hakkin wannan jini ke hannunsu suka je wajen da niyan za su kore su su buge su suka taba su kashi da jiransu har ya kai ga cewa eh an samu su da suka je raunuka. Ko da yake dai koken masu wannan korafi na gaban majalisar dokokin jihar Niger, amma wannan mataki da gwamnatin jihar ta ɗauka ga alama zai taimaka wajen kwantar da wannan takaddama. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha Nasiru Batsari. ita dai jami'ar apc tana zargin ahmed yarima ne da karya dokar jami'ar ta hanyar yin wasu kalamai da basu kamata ba kamar yadda kakakin jami'ar apc din alhaji awal jalla ya shaida mini a tattauna mu da shi wani dan jam'iyya ko zababbe ko ba zababbe ba kar ya ci mutuncin dan uwansa dan jam'iyya za ku ji cikakken rahoton nan cikin shirin hantsi kuna sauraron labarai da rahotannin nan ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc karfe 1 da minti kusan 22 na dare agogonmu a nan gundumar columbia halin yanzu kuma sai a gyara zama ga grace alheri abdu da shirinmu na gaba ya allah ya allah na roka allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka ba masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba grace alheri abdu ke fata iyali na lafiya ranar lahadi gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta najeriya ta cika shekara guda bisa kare ga mulki Ɗaya daga cikin nasarorin da gwamnatin ta samu da ya shafi wannan shiri kai tsaye shine ceto Amina Ali Nkeki ɗaya daga cikin 'yan matan sakandaren Chibok da suka shafe sama da shekara biyu a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram. Na tuntuɓi Lawal Zanna, sakataren ƙungiyar iyaye 118 da har yanzu ba su ga 'ya'yansu ba halin da Amina take ciki bayan makonni biyu da ceto Eto eh yanzu Amina kamar da kwanakin baya na yi masa bayani game da ita yanzu aka ita an ɗauko ta an ɗauko ta daga mun ganta ta zo Chibok mun yi bayani da mun yi mata gaisuwa kuma yanzu haka an ɗauke ta an kai ta Abuja. nan sun je suka gana da shugaban kasa da ita da iyarta da kuma mamanta. To yanzu jiya dai na je garin su na je na tambaya kan cewa a ta samu zuwa ne shi kuma shi aka ce ma har yanzu ba da ita da mamanta har yanzu ba su dawo ba. so shine iya abin da zan iya fada game da amina yanzu ita da mamanta suna abuja to akwai kuma waɗansu rahotanni da ke nuni da cewa tun da aka miƙa ta ga hukuma banda mahaifiyarta babu wani daga cikin danginta da aka bari ya ganta ko kuma da ya gana da ita haɗi da yayanta namiji eh, yayanta namiji suna nan da ita da shaman namu na shugaban iyaye shi malam yakubin keke yana yana tare da su aljila suka gama bayan da suka aka ɗauke ta kai suka je wajen kwana a nan amma ba wai lokacin da suka je a bayanin da chairman na yana ya gaya mun suna tare da su a bayan to bayan su ne yanzu dai ba mu san a ina suke ba sai kuma rahotanni da ke nuni da cewa ko kungiyar iyaye kun danka na wayar kula da 'yan matan cibok ɗinku nan da wata ƙungiya mai zaman kanta ta ɗauki nauyin kawo su nan Amurka kun ce a da kula da su a hannun gwamnatin tarayya. Ina gaskiyan wannan lamari? Eh wannan gaskiya ne ina tare da wanda suka rantama hannu na shaidan cewa a lalle zaman da suke yi sun kawo mana kuka akan cewa 'yan matan a can da suke kanun kungiyar da yake kula da su a can ba ta kula da su kamar yadda suke so. shine complain din suka ta wato kawo damuwarsu suka tura iyaye har suka zo ta hannunmu muka je muka samu iyaye a kan cewa ga yanayin abin da muka ji game da yan matan suka ce eh, su ma fa yanzu sun ji abin da yake tafiya yadda ake musu din ba daidai ba tukuna muka je da muka digo iyayen muka zo abuja muka je ministry na woman affairs wanda su ne suke da lura da komi na mu iyayen cigo a nan muka je wajen su suka shi permanent secretary din ga iyayen dukan ba dukan su ba wani da samu zuwa ba su kuma yan sanda ne wanda suna wajen aiki da za su iya su wajen aiki ba masu da sun tura numban su aka yi contact da su suka faɗa cewa komi tun da yan matan nasu ne suna can sun ɗauka kan cewa wanda suka ɗauke su din za su kula da su amma ba su kula da su ba yan matan suna kuka to a nan ne suke na muka je wato mika wa shine aka mika hannun mika su ga gwamnati su lura da su. wato mecece hujja iyayen ta cewa waɗannan 'yan mata suna da suna wahala mecece ainihin hujja su ta cewa suna wahala tunda ba su zo sun gansu ba. Wato eh, su iyayen ba su gansu ba amma 'yan matan suka ci ana ɗaukan lokacin karatu ba ɗaukan su aka har amma an canja musu makaranta suna zama kamar bai a can wakarantar da aka kai su ba na fari din ba sa ciki suka aka mai aka sake canza su aka kai su wani makaranta kuma wanda suna je su je su kwana wani waje su dawo kuma wani sashi ana ɗibe su a kai su wurare ana zuwa nuna su kamar wato mutane ne wanda ga abin da ya faru da ba su ji daɗin yadda ake da su ba shine suka tura iyayen iyayen kuma suka shiga cikin damuwa har ya zo wajen mu sai kungiya wanda Eh, ita mu mu ce mu ne wato shi aisha murtala wanda yana tare yana tare da murtala muhammad foundation ita ta ce to in dai haka ne gwanda yan matan nan a kawo su wajen gwamnati gwamnati ta lura da su shine ita kuma ta muka je wajen ta kuma ta ɗauke iyayen da mu muka je ofishin farmset eh, na wannan ministry muka sa hannu muka ce to eh, yayan nan yanzu gwamnati su lura da su a can amurka wato idan haka ne eh, malam zanna akwai 'yan mata sama da hamsin da shida da suka kwato kansu da farko da ku kuke korafin cewa gwamnati ba ta kula da su yadda ya kamata idan waɗannan da suke gaban idonku suna nan Najeriya ana ganin su kuna korafin cewa gwamnati bata kula da su ba. Wane tabbaci kuke da shi na cewa waɗannan da ba sa gaban idonku gwamnati za ta kula da su? Mu da mu amana da wanda ta ɗauka ɗawainiyan har ya ta zama wato a cikin mu iyaye game da wayanda suna amurka mai imani da ita da kuma ayyuka da ta nuna mana mu iyaye a cigaba. abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau a shirinmu na gaba za mu nemi shugaban wannan kungiya mai zaman kanta da ta jagoranci kawo 'yan matan sakandaren cibok goma karatu nan amurka domin jin bayanin kungiyar dangane da wannan zargi yanzu a madadin sakataren kungiyar iyayen 'yan matan sakandaren cibok da har yanzu suke hannun 'yan kungiyar Boko Haram da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya. To madalla a gaida malamai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC ɗaya da minti 28 da rabi ga shirinmu na karshe kafin mu yi sallama da ku. bai ɗaya kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince da wani ƙudurin sabanta takunkumin da aka azawa a ƙasar sudan ta kudu da ƙarin shekara ɗaya a ranar talata wakilan kwamitin suka yi na'am da ƙudurin ƙudurin ya tanada haramta bulaguro da kuma hana ƙasar sudan ta kudu don amfani da ƙadarorinta shaidun gani da ido a magadishu babban birnin ƙasar somaliya sun ce akalla mutane goma sha biyar aka kashe fiye da goma sha biyar goma aka kashe fiye da goma sha biyar kuma suka ji rauni a lokacin da 'yan yakin sa kai suka kai hari wani otal a jiya laraba wani dan majalisar wakilai ya ce akwai 'yan majalisar wakilai guda biyu da su ma suka mutu sanan dan majalisa na uku kuma ya ji rauni wata 'yan makarantar gaba da firamare musulma a nan za ta sami zuwa makarantar horon soja kuma za a bata ta sa hijabi ta gaishe ki da haka Allah ka mu karshen shirin a safiyan nan sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da na kasa ba kasawa ba wadda Usman ka Kabara yake shiryawa ya kuma gabatar kamar na madadin Jummai Ali wacce ta kama min da kuma CD wato wadda ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya Mr. Magnus da ya riga masa anan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku